kanin labaran duniya. Isra'ila ta umarci fararen hula sama da miliyan ɗaya da ke arewacin zirin Gaza su fice daga yankin nan da sa'o'i 24. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya naɗa sabon jagoran hukumar yaki da rashawa a ƙasar. Kotun kare haƙƙin ɗan adam ta Afirka ta sami Ivory Coast da laifin gaza wajen kare haƙƙin al'ummar da aka zuba wa shara mai ɗauke da guba. To ga labaran kamar yadda suke. a yau juma'a rundunar sojin isra'ila ta umarce lahiran fararen hula da ke arewacin zirin gaza ciki har da jami'an majalisar ɗinkin duniya su fice daga yankin zuwa kudanci nan da sa'o'i 24 don tsira da rayukansu labarin da ke sanya fargabar yiwuwar dakarun kasar ta yahudu su iya kutsawa cikin yankin na zirin gaza ta ƙasa. azan bashir aminu ta haɗa mana rahoto a Wata sanarwa daga ma'aikatar tsaron Isra'ila ta yi kira ga ilahirin fararen hular yankin arewacin Gaza su gaggauta barin gidajensu zuwa kudancin wadi Gaza kamar yadda ta nuna a taswirar yankin da ta wallafa. Tana mai cewa ya zama wajibi su bi wannan umarni idan kare rayukansu. Sanarwar ta ce Hamas ta kaddamar da yaƙi ne akan Isra'ila kuma yankin zirin Gaza ne filin daga inda ta ce mayakan Hamas na ɓoye a cikin ƙarƙashin ƙasa a yankin saboda haka haka take shaida wa fararen hula cewa barin yankin mataki ne na kare kai wata sanarwa da ta samu sa hannun kakakin majalisar ɗinkin duniya stefani dijari a juma'ar nan ta ce ta samu wannan labarin umarni na isra'ila tana mai cewa ba zai yiwu sama da mutane miliyan ɗaya su bar wannan yanki ba tare da an fuskanci gagarumin matsalar jin kai ba a nata bangaren kungiyar hamas mai iko da zirin gaza ta yi watsi da wannan umarni wanda ta bayyana a matsayin farfaganda da mara amfani kana ta yi kira ga falasdinawa da su yi watsi da umarnin na isra'ila amurka ta sake jaddada cikakken goyon bayanta ga isra'ila a yakin da ake ci gaba da gwamzawa tsakaninta da palestinu tana mai cewa babu wani dalili da zai sa isra'ila ta sassautawa hamas a kokarin da ake yi na kare kanta rukayya abba kabara na dauke da ci gaban rahoton yayin ziyarar nuna goyon baya da ya kai birnin Tal aviv Blinken ya ce duk da goyon bayan da Amurka ke baiwa Isra'ila ba zai hana kasar ta buƙaci wasu ƙasashen larabawa su yi duk mai yiwuwa wajen hana rikicin mamaye yankin gabas da tsakiya. From here, Daga nan zan tafi Jordan inda zan gana da Sarki Abdallah da shugaban mulkin Falasɗinawa Mahmud Abbas. Kana a kwanaki masu zuwa zan gana da shugabannin Saudi Arabia da daular Larabawa da Masar da kuma Qatar. A cikin waɗannan ganawar za mu buƙaci ƙasashe da su hana wannan tashin hankali faɗaɗa da kuma amfani da ƙarfin faɗa a ji da suke da shi kan Hamas domin gaggauta sakin waɗanda suka yi garkuwa da su ba tare da ginda ya sharaɗi ba. To sai dai kuma masanan siyasar ƙasashe irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na ganin cewa zai yi wuya a hana wannan rikici ya tsaya iya kasashen biyu. La'akari da yadda kasashe masu karfin fada a jike take gaskiya kiri-kiri. Masu karfin duniya suna ganin cewa in suka ga marasa karfi kawai za su kwasar da tukucin duniya da zaman lafiya kawai su abin da suka gida ma. To idan ba wata ya kai cewa karfin Amurka ya rushe a duniya ba, to wallahi sai dai ga duniya tana ta burkicewa ne. Dr. Faruk ya kuma ci gaba da cewa matukar shugabannin kasashen Larabawa ba su tashi tsaye ba, tabbas wannan rikici zai ci gaba da laƙumi rayukan jama'a kawai. Larabawa da shugabannin shekara saba'in wannan goyon bayan da Amurka take ba guda ba yau ta soma ba kuma tana abin da ya baka amma su suka ɗauke ta suka ce ita ce kuma za ta yi masala to ya za wanda ka san zai iya mutuwa akan wancan kai ba zai kalli hakkinka ba za ka ce kuma shi ne kullum rigima ta taso zai shiga ya kashe rigima. Daga ranar Asabar ɗin da ta gabata lokacin da wannan rikici ya barke zuwa yau mutane fiye da dubu uku ne suka mutu a dukkanin bangarorin biyu. Rukayya Abba Kabara, Arfai Hausa. ana tsoron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya amince da naɗin mr ola olukoyede a matsayin sabon shugaban hukumar yaki da cin hanci da yi wa tattalin arzikin ƙasar zagon ƙasa watan efcc shugaban ya yi wannan naɗin ne bayan watanni hudu da dakatar da tsohon shugaban hukumar abdulrashid bawa dangane da nadin sabon shugaban na efcc daraktan cibiyar tabbatar da adalci a jagoranci awal musa rafsanjani ya tofa albarkacin bakinsa mutane 'yan najeriya suna ga cewa naɗa wannan sabon shugaban hukumar efcc da tinubu ya yi wanda a baya an yi bincike an same su da laifuka har aka kore su ma daga hukumar wannan yaƙi da cin hanci da rashawa kuma yanzu a ɗauko shi a bashi wannan makamai saboda haka wannan zai wahala shi da kansa iya wani aikin kirki saboda mutane za su ringa masa kallon cewa shi ma mai laifi ne ko kuma wanda yake an zarge shi da laifi laifuka a baya na cin hanci da rashawa yin abin da ba daidai ba to kuma yanzu a ce zai zo a sa shi shugaban da zai jagoranci wannan hukuma ne ina ga cewa an tafka kuskure kuma da dama mutane 'yan najeriya ma ba za su ɗauki wannan hukuma da muhimmanci ba ganin inda daman can aka mai da wannan hukumar wata dama ta amfani da ita a ci mutuncin waɗanda ake ci ba wai a yaƙi da cin hanci da rashawar ba wannan hakika abu ne wanda abun kunya ne abu ne na tagaici abu ne wanda ake yi shi don a daɗa don kufar da kokarin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Awwal Musa Rafsanjani kenan. Babban bankin Najeriya ya ɗage haramcin da yawa masu shigowa da wasu kayayyaki arba'in da uku daga waje samun kuɗaɗen musayar kasashen waje da ƙasar Wannan na kunshe ne a wata sanarwa da ta samu sa hannun daraktan yaɗa labaran bankin Abdulmumin watan Isa Abdulmumin inda ta ce yanzu masu shigowa da kayayyakin na iya zuwa bankin samu kuɗaɗen musaya. wannan ne ɗaya daga cikin manyan matakan da sabon gwamnan babban bankin dr yami kodosu ya ɗauka tun da ya karbi jagoran shugabancin bankin misral jirgin ruwa ne mallakin rundunar sojin faransa da nauyin sai kai tan dubu ashirin da biyu sannan kuma yake iya ɗaukar sojoji a ɗari hudu da hamsin da jirage masu saukar ungulu goma sha shida da kuma motocin yaki ɗari da goma a lokaci ɗaya kuma ya isa gabar ruwan tekun gini domin gudanar da atisayi a lokacin da ya yada zango a kwatano jamhuriyar benin da kuma lagos tarayyar najeriya an rika yada jita-jitar kafafensa a kafafen sada zumunta cewa ya zo yanki ne domin aikin janye dakarun faransa daga jamhuriyar nijar to sai dai kwamandan wannan jirgi na mistral olivier rusil ya ce ba wannan ne dalilin zuwan su wannan yankin ba ga kaɗan daga abin da ya shaida wa sophie buyon Alors, je peux vous confirmer qu'aucun matériel ni aucun personnel Ina mai tabbatar muku cewar babu wasu kayan aiki ko jami'anmu da aka sauke lokacin da muka yada zango. Muna nan ne saboda batun da ya shafi tsaro a teku da suka hada da masu fataucin miyagun kwayoyi da masu kamun kifi ba bisa euh, ka'ida ba waɗanda ke a matsayin babban matsala a mashigar ruwan gini. Har ila yau muna faɗa da 'yan fashi akan teku euh, wanda muka tsara tun da jimawa ta hanyar amfani da dakarunmu. <laughs> wannan na nufin cewa san ba a sanar da mu game da batun taimakawa a game da janyewar dakarun faransa daga nijar ba amma ina son sanar da ku cewa misra makekin jirgin ruwa ne mai dauke da kayan aiki saboda haka muna a cikin shiri idan aka buƙaci taimakon mu ta fannin soji amma kawo yanzu babu wani batu mai kama da hakan amma dai muna da zaɓi wajen gudanar da wasu ayyuka na daban idan ta kama kwamandan jirgin mr olivier russell kenan kotun kare hakkin biladama ta afirka ta samu kasar ivory coast da laifin gazawa wajen kare hakkin al'umma da watan biladama a tuhumar da ake yi wa kamfanin trafigura na zubar da shara mai dauke da guba tare da yin watsi da sharuɗan da aka gindaya wa kamfanin a baya shamsiya haruna na dauke da ci gaban labarin Ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam na Ivory Coast da ta duniya ne suka shigar da karar gaban kotu a shekarar 2011 inda suka gurfanar da gwamnatin kasar ta Ivory Coast a shekarar 2016. Ranar 19 ga watan Agustan 2006 jirgin Probo Kowala ya sami izinin shiga tashar jiragen ruwa ta Abidjan. Wanda kamfanin mai na Trafigura ya yi hayarsa domin kwashe wannan shara mai guba don kawar da ita. sai dai reshen kamfanin trafigura mai suna puma ya nemi wani kamfani mai suna tommy da ya kawar da wannan shara kan kuɗi na dalar amurka 17,000 kacal daga baya a wannan ranar direbobin motocin haya sun zubar da sharar mai guba a wurin da ake zubar da shara da ke akwedo. wannan ya haifar da rashin lafiya ga mazauna wuraren da aka zubar da sharar inda mutane goma sha bakwai suka mutu sakamakon shakar iskar mai guba dubban mutane kuma sun samu matsalar numfashi da cutukan da suka danganci fata sakamakon gurɓacewar ruwan sha kotun afirka dai ta gano cewa kasar ivory coast ta keta hakokin bil'adama da dama a ƙarƙashin yarjejeniyar kare lafiyar jama'a da kuma muhalli. Yau Juma'a ranar da jaridar Aminiya da ake wallafawa a Najeriya ke fita kuma kamar yadda aka saba ka misali ya zanta da babban editan wannan jarida Alhaji Salihu Makera kan manyan labaran da ta kunsa. To Alhaji Salihu Makera babban editan jarida Aminiya za mu so kai mana karin haske game da manyan labaran da jarida Aminiya ta dauka a wannan makon. Babban labarin na wannan mako mai kano yadda kanan yaran arewa suke zuwa kudu da suna neman kuɗi ya duba yadda aka rika samun kanan yara ne suna bin motoci da tafi kudu kuma su yi ta ba ba tare da sanin ina suka dosa ba. wannan mako aka samu yara guda hudu da aka ɗebo su da kano aka kai lagos dan aka su aka sun nusa inda za su je so an tuntuɓi wasu daga cikin yaran sun ce roman baka ake musu cewa ana samun kuɗi a lagos yayin da aka tattauna da sarkin hausawan bagiyar wanda ya ce wajibi da shugabannin arewa su farka wato su dauki mataki a dakile kai yaran tun daga nan arewa akwai labari mai kano tushen rikicin falasina da yahudan isra'ila wato ya taɓo yadda al'amarin ya faro ne shekaru da suka gabata sai kuma labarin da yake cewa riɗi ya fi sadaki muhimmanci a al'adun auren ƙabilar tangale wato ana iya ba da auren ba tare da sadaki ba wato a bar shi a matsayin bashi amma dole sai an ba da riɗin wannan bisa al'ada ce sai kuma binciken of yadda ma'aikatan bio da makarantun koyon tuki mota suke hada baki su gurɓata tsarin ba da lasisi a abuja akwai tattaunawa da muka yi da wani sanin shari'a barista rufa'i da bello wanda ya magana kan dalilin da sa ake samun rashin nasara a kotunan zaɓe sai kuma dalilin da ya sa aka ci gaba da bata talhan daga kasan sai auren zarawa da za a yau a kano da kuma yadda jami'in apc da pdp da nnpp suka gaza tsayar da mace takara a cikin shekara takwas suka gabata a jihar bauchi akwai kuma rahoton musamman kar marinar kofar mata da ke kokarin mutuwa bayan ta shekara ɗari biyar da ashirin da biyar da farawa sai kuma madashin da ya datse hannuwan mahaifiyarsa a ogun da aka kama da kuma wanda aka kama a edo ya yi yunkurin fyaɗewa tsohuwa mai shekara tamanin da biyar. to bar mu je ga bangaren ƙasashen ƙetare idan muka ya ƙasashen waje kuma mun duba shugabannin hamas biyar ne da isra'ila ta shirya kashewa saboda harin da aka yi mata a wannan mako sai manyan abubuwan da suka faru a lokaci da kuma bayan harin hamas a bangaren da ya shafi nishaɗi kuwa fa a dandalin mun nishadi kuma mun sharhi ne mai kanin yaushe za a fara samun mata masu ba da umarni a kannywood bari mu je ga bangaren al'ajabi a shafinmu na al'ajabi kuma mun zakulo wata kabila ce da ake kira ilmolo wanda kwata-kwata yawan mutanenta ba su wuce mutum casa'in tara ba a duniya wato in sun kai ɗari to dole ɗaya zai mutu akwai kuma wani alaramma da jami'a ta bashi digirin dakta akan injiniya duk da bai taɓa shiga aji ba sai kuma 'yan sama janatin da suka shafe kwana 371 a sarin samaniya da suka samu suka dawo duniya a wannan lokaci. To daga ƙarshe mai jarida aminiya ta duba bangaren wasanni a shafinmu na wasanni kuma mun yi nazari ne akan hazard wato yadda dan kwallon da ake sa ran ya mai gurbin messi ko ronaldo ya karkon kifi wato ya sagala takalman ba tare da ya cimma wannan burin ba sai kuma labarin baiwa kasar birtaniya da ireland ah, damar daukar nayin gasar cin kofin nahiyar turai ta 2028 alhaji salu makera babban editan jarida aminiya muna godiya To ma dalla yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba. Shirin a wannan mako ya yi duba kan karuwar masu kamuwa da cutar kansa ko kuma sankara ko ma daji kamar yadda Hausawa ke kira. Shirin da a bara kaɗai Najeriya ta samu sabbin kamuwa akalla dubu ɗari da talatin da ɗaya baya ga wasu dubu saba'in da takwas da cutar ta kashe. Dakta Muhammad Inuwa Mustapha shine shugaban sashen kula da masu cutar kansa ko kuma sankara na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. ya kuma yi mana shimfiɗa kan dalilan da ke kawo cutar ta kansa musamman nau'ika uku da ya ce su suka fi tsananta a ƙasar. ita cuta ta sankara ita cuta ne wanda take tana taba duk wata wani sassan jiki daga kai abin da ya kai har kafa ba inda baya tabawa so shi ciwo ne wanda zai fito ya ci gaba da ta girma dun ba dau mataki ba so shi wannan ciwon kika kalla alkalma zaki ga cewa a duniya gaba daya sankara ta mama ta fi kowace yawa sannan wadda take bi mata ita ce ta huhu eh. so amma kika zo Najeriya kasar Najeriya inda muke ciki zaki ga cewa ta mama ita ce ta fi kowanne an kuma wanda take bi mata shine sai ta bakin mahaifa so a maza kuma za ki ga cewa akwai wadda muke cewa ta mafitsara ita ce ake cewa prostate cancer za ki ga a maza ita ta fi kowace yawa a duniya kuma haka a Najeriya. Eh, to eh, dakta ko me ke kawo waɗannan su nau'ikan kansa guda uku da suka fi tsananta a Najeriya? To yanzu bari mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya guda uku. Kin ga yanzu muka ɗauki ta mama shi abin da suke kawo su akwai abin da muke cewa genetic eh. za ki ga cewa in wannan ajin ɗin shi akwai yana da zai iya yiwa ya samu wannan tar na kansa na girmama mu sannan kuma in a dangin mutum wata mace tana da ita kuma tana da yiwuwar cewa za ta iya samun wannan sannan kuma akwai ciwon mama wanda ba jeji ba bane in mace ta yi wannan zai iya yiwuwa nan gaba za ta iya samun na maman sannan kuma sai ciwon mama da ya taba ɗaya maman ɗaya maman shi ma zai iya tabuwa saboda wannan wance da ya taba shi ma wannan zai iya sa ya same shi kin gane so akwai kuma yawan abinci